Ah, don haka mu da muka zauna muka nazari sai muka ga cewa a halin yanzu dai mhm. a gaskiya yadda al'amuran mu suke da kuma irin matsalolin da muke fuskanta wurin yin zaɓe mm. zai yi wuya duk a haɗa zaɓe wurin guda biyar a ce duk a yi su a rana ɗaya mm. ah, gaskiya abu ne wanda yake da wuya ah, ƙasashe ma da a ganin ka mm. wannan yana da alaka da yadda ba ma cin nasara ga zaɓe a kasashen afirka gaba kasashen afirka gaba ki daya to eh, musamman yana da alaƙa da misali irin abubuwan da ake bukata a samu nasarar zaɓe duka a rana ɗaya misali in ka lura ai tun 2011 zaɓen da muka yi har ila yau matsalolin da ake ta magana a kansu ana ta korafi a kansu shine eh, mun kasa cewa in an ce za a fara a zaɓe karfe takwas mm. a fara karfe takwas sai ka ga har an kai sha biyu kuma wannan ya danganci irin yawan mutanen da za ka tura da irin yawan kayan aikin da za ka tura don haka in ka ce ka zo kai duk zaɓuɓɓukan a rana ɗaya to gaskiya wato abin da ake bukata a yi wannan yana da yawa kwarai da gaske mm-hmm. don haka sannu a hankali Ah, za mu yi ta kokari mu ga har an kai wannan lokacin amma dai a halin yanzu gaskiya zai yi wuya ba za a iya ba kuma muna ganin illarsa za ta yi yawa fiye da yadda ake ganin amfaninsa hmm. amma sai muka ce to ai ya kamata dai you know eh, a dan fara wani abu kokari a gani eh. ah, ba za mu iya yin duka a rana ɗaya ba amma maimakon ana yin zaɓe so uku me hmm. yasa ba za mu mai da shi so biyu ba to abin da ya sa muka ce to eh, lalle za mu iya haɗa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa sai a yi kuma waɗannan zaɓuɓɓuka ne waɗanda ake yi na tarayya na ƙasa mhm. sannan akwai zaɓuɓɓuka su kuma waɗanda ake yi na jiha eh, na gwamna da kuma 'yan majalisar jiha don haka kaga ai tsarin ba zai yi ba in ka ɗauko na shugaban ƙasa misali ka haɗa shi da na gwamna ko ka ɗauko na 'yan majalisan tarayya ka haɗa da 'yan majalisan a kasari a eh. duniya inda ake zaɓe kashi-kashi mm. ana raba zaɓen ƙasa na tarayya da kuma na jiha so shi yasa muka ga cewa to tunda muna so mu mai da shi biyu a bari mu fara da haɗa na shugaban ƙasa da na su a 'yan majalisa ta tarayya da yake shanin siyasa na kan ba za a rasa korafi irin wannan ba ana cewa an sa zaben nan da farko saboda shi shugaban kasa ya ci zaɓe ne to bayan wani duk wanda bai zai masu kuraya ba kuma yana neman damuwa ne wato <laughs> ka san irin aikin namu yadda yake ba duk abin da muka yi ba yadda za a yi kowa ya kowa sai ya samu kace na ce da mm. korafi mu dai Allah ya sani kuma mu a zuciyarmu mun tabbatar cewa mun yi wannan abun ne domin dai mu gaya za a ta ƙara inganta al'amari na zaɓe ba mu yi shi da wata niyya ba ko don a cuta ma wani ko kuma don a taimaka ma wani eh, wannan dai shi ne gaskiyar al'amari. Mulki yeah, yeah. Daga ya bashi dole ne ya yi maka shugaba.